Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya da wannan maraicen talata goma sha tara ga watan Afrilu. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25 da 22 da goma sha shida. Da kuma ta intanet a voahausa.com ko ta Facebook a shahin VOA Hausa. A yamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar kuna iya kama mu kai tsaye ta VOA Africa a kan mita biyar a zangon FM. A sauran sassan ƙasar ta Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni masu gabatar da shirin Jamila Kabiru Fage tare da Halima Jumrau. Masu sauraron shirin yau da gobe shirin matasa, ku ba mu hankulanku nan, ku ji bayanai na faɗakarwa da ilmantarwa akan turka-turkar kasafin kuɗi da ake ciki a yanzu haka a Najeriya, da kuma muhimmancin kasafin kuɗin shi kan shi ga ƙasa da kuma al'ummar ƙasa. Kuma shin raɗaɗin talaucin da 'yan Najeriya ke kuka da shi yanzu haka yana da wata nasaba da rashin zartas da kasahin kuɗin ko kuwa? Waɗanda za su taimaka mana da wannan batu su ne ƙwararrun masana tattalin arziki Dr. Mustapha Muktar da kuma Dr. Ahmed Adamu. Ku biyo mu duk mu ji waɗannan bayanai a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. Mun yi wa masu sauraron mu tambaya a Facebook cewa wace dangantaka ke tsakanin kasafin kuɗin ƙasa da kuma yadda 'yan ƙasar ke tafiyar da al'amuran rayuwarsu na yau da kullum ga kaɗan daga cikin ɗaruruwan amsoshinku. Yau da gobe ikon Allah. Gaskiyar magana ni abin da na fahimta da kashi 96 cikin 100 ba shi da amfani ga rayuwar talakawa kamar yadda talakawan suke nihi. Na farko dai idan an yi bajet ba gida-gida za a ba a basu kuɗi ko abinci ba. Shi bajet ana yin sa ne na mai nisan kwana ta hanyar yin hanyoyi, ba da magani a asibiti, sayan kayan aiki a wajen wasu talakawan. Sannan duk wani bajet, babu wani bajet da aka rubuta za a ba ma talakawa kuɗi. Shi bajet idan an yi shi za ka samu hanya mai kyau magani a asibiti kuma ba kowa ne ba shi da lahiya ba. To su talakawan Najeriya sun ɗauka gwamnatin PDP ce ita idan ta yi bajet na ƙarya to za a baza kuɗaɗe a hannun jama'a ta hanyar wani an ba shi naira miliyan ɗaya. Shi kuma ya zo ya raba naira dubu ɗari biyu wanda aka ba naira dubu ɗari biyu shi kuma ya raba naira dubu ishirin. A hakan za a raba bajet ɗin Najeriya idan PDP ita ce ta yi bajet. To yanzu gwamnatin Buhari mai samun miliyan ɗaya ko dubu ɗaya ba zai samu ba, saboda babu wanda zai ci haramun a gwamnatin Buhari, saboda haka kowa ya sani wannan bajet gaskiya ne ba na ƙarya ba. Kowa sai ya yi abin da ya kamata sannan zai ji daɗin gwamnatin Buhari, sako daga Adam Salisu. Yau da gobe, yau fa kun ɗauko batun da yake jan hankalin 'yan Najeriya a daidai wannan lokaci. Hakika kasafin kuɗin ƙasa yana da dangantaka da yadda 'yan ƙasa suke gudanar da rayuwarsu ta hanyar kyautata wa al'ummar wannan ƙasa ko akasin haka. Kamar yadda muka saba gani a lokacin baya, wanda sai dai mu ji labarin kasafin kuɗi a kafafen yada labarai, amma ba dai mu gani a ƙasa ba, kamar yadda ya kamata. Sako daga Sade Sa'idu Daura. Yau da gobe akwai dangantaka mai ƙarfi tsakaninsu, domin ayyuka da dama ke kumshi a cikin kasahin kuɗin wanda idan aka aiwatar da su da dama daga cikin 'yan ƙasa ne za su samu ayyukan yi ko kuma taimako ta hanyar waɗanda suka dogara da su sun samu. A ɓangare ɗaya kuma, mu 'yan kasuwa za mu samu sa'ida saboda kuɗin da za su shigo ga hannun jama'a. Sako daga Abdulmalik Sa'idu mai biredi tashar Bagu Gusau. Yau da gobe, ai mu 'yan Najeriya in ana zancen kasafin kuɗi sai dai mu zuba ido mai kallo duba da irin yadda 'yan majalisu ke wasa da hankalin shugaba Muhammadu Buhari. Fatanmu shine Allah ya sa su gyara. Amin. Sako daga Lawan Alkali Yusufari. Yau da gobe hatta mai tallar wata za ta mori kasahin kuɗin nan, don idan an hwara kwangila leburori da sauran ma'aikata za su sai ruwa su sha. Sako daga Muhammad bin Jibrin. Babu wata dangantaka, domin kuwa matsayin mai kuɗi da talaka haka dai suke basa canzawa. Talakawa na cikin mawuyacin hali na rashin abubuwan more rayuwa ga matsanancin talauci da fatara. Sako daga Idris Adamu Usman. Yau da gobe hakika kasahin kuɗi na da mahimmanci ga al'ummar ƙasa. Domin hakan na rage wahala da kunci da al'ummar ƙasa ke huskanta sai dai mu a ƙasar mu Najeriya har yanzu mun kasa gane mai ke faruwa tsakanin hadar gwamnati da majalisa. Har yanzu ba mu gane komai ba. A Najeriya kowa na cin kwakwa ɗanya to Allah ka taimaki talakan Najeriya da ya hwada tsaka mai wuya. Sako daga Bala Yaro Mada. Ai in dan Allah suke yi, da an daɗe da wuce maganar kasafin kuɗi. Amma kaga tun da bukatunsu ne ya fi mahimmanci kaga dole ne talaka ya sha ɗan karen wuya. Sako daga Safwan Adam. Yau da gobe tabbas akwai dangantaka mai ƙarhi ko in ce har da dangantaka ta jini ma a tsakanin kasahin kuɗi da rayuwar al'umma. Saboda ita al'ummar ƙasa ba za ta taɓa samun ingantacciyar rayuwa ba sai da gwamnati. gwamnati kuma ba za ta yi mulki ba sai da kuɗi kuɗi kuma ba za su yi aikin da ake bukata ba sai an kasafta su daga ƙarshe muna roƙon allah ya sa gwamnatinmu ta najeriya ta kasafta abin da zai amfani talakawan najeriya baki ɗaya sako daga muhammad suleiman garin rijiya ɗalibi a makarantar findiga da ke ƙaramar hukumar akko a jihar gombe yau da gobe a gaskiya rashin aiwatar da kasafin kuɗi a ƙasa ba ƙaramar babbar barazana ba ce ga al'ummar ƙasa, saboda sai an yi kasafi ne mafi yawan 'yan ƙasa za su samu ayyukan yi da su ma 'yan kasuwa za su samu ciniki a kasuwancinsu. Saƙo daga Ashiru Halilu Magizawa. To masu saurare kamar yadda muka ce muku za mu tattauna ne akan kasahin kuɗi ko musamman ma turka-turkar kasahin kuɗin da ake fama da ita yanzu haka a Najeriya waɗanda za su taimaka mana da waɗannan bayanai su ne wasu ƙwararrun masana tattalin arziki guda biyu Profesa Mustapha Muktar da kuma Dr. Ahmed Adamu. Salamu alaikum Profesa Mustapha. Wa alaikum salam. Ina wuni. Alhamdulillah. Yawwa to muna godiya fa da aka zo za a taimaka mana da waɗannan bayanai. Masha Yawa, Dr. Ahmed, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ina wuni. Lafiya lau. Yawa, tausannu kai ma muna mhm. muna godiya sosai da ka amshi wannan gayyata mu domin a taimaka mana mu gane abin da ake ciki. Mhm. Mhm. Yawa, a Profesa Mustapha da halin harko wai shin me kasahin kuɗi? Yawa, shi kasafin kuɗi wani tsari ne na kuɗaɗen da suke shiga da kuma yadda za a cike su ta hanyar ah, hukumomin gwamnati hanya ce ta rarraba dukiyar ƙasa da kuma hanyar da hukumomi su tabbatar da kudurinsu a al'ummar jama'a yawanci ana yin shi ne shekara. Hmm. Yawwa, to ina mahimmancin wannan kasayin kuɗi ko kuma in ce me yasa yake da mahimmanci idan yana da mahimmancin a kasafin yana da mahimmanci sosai saboda da farko dai ya zama wani tsari ne wanda gwamnati za ta bi ta kace kuɗaɗe da kuma dukiyoyin ƙasa ga na biyu kuma wata hanya ce da take sadarwa tsakanin kan kuma da al'umma sannan ta hanyar kasafin kuɗi da za a gwada ci gaba ake samu a ƙasa kuma idan wasu hukumomi da ba na gwamnati ba suna so su yi haɗaka da gwamnati don a ɗabbaka wasu ayyuka to suna bi ne ta hanyar kasafin kuɗi sai su saka wani kaso sannan su umarci gwamnati ta saka wani kaso sai a haɗa karfi da karfe a yi wannan aiki sannan kuma hanya ce da za a lalubo ayyukan da jama'a ke bukata sosai da sosai ta hanyar ba da ko tabbatar da waɗannan ayyuka daga ƙarshe kuma kasafin kuɗi wata hanya ce da ma'aikatan gwamnati ke tabbatar da ayyukansu da kuma nauyi da aka ɗora masa ga al'ummar jama'a. Hmm. Yawwa, to Dr. Ahmed Adamu idan muka koma kan batun majalisar dokoki kamar kamar wace rawa majalisar dokoki take takawa a wannan al'amari na kasahin kuɗi? To da farko kamar da Profesa Mustapha Mukhtar ya yi bayani cewa shi wannan kasafin kuɗi da ake kawowa duk shekara an buƙace shi a hakan ne ta hanyar dokar da aka kawo a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya. Sannan kuma ita majalisa ita ce majalisar da ke wakilta al'ummar Najeriya a gwamnati. shi sa a kowace mazaɓa akwai wakilin da yake wakiltar mutane wannan mazaɓan a majalisa kuma dalilin da ya sa har su masu zartar da hukunci wato executives su kamar su shugaban ƙasa kenan ba su da hurumin da za su yi aiwatar ko su kashe kobo sai idan har majalisar da ke wakiltar al'umma ta amince ta yarda a kashe wannan kuɗin wannan shi ne dama kyawun demokradiyya wanda ya sha bamban da mulkin kama kara ko kuma na sojoji wanda shi mai mulkin soja duk abin da ya ga dama zai kashe ko ya cancanta ko bai cancanta ba. To ita kuma demokaradiyya sai ta kawo ita majalisa wanda za a fayyace a daddale a tattauna a ji ra'ayoyin mutane kan bukatuwarsu da ayyukan da suke so a yi musu wanda zai musu amfani. Bai amfani ba a ce shugaba ya zai kashe kuɗaɗen da bai yi ma talakawansu ma wani amfani ba. To wannan kawo shi gaban majalisa domin su 'yan majalisa su ma su koma mazaɓinsu su gwada ma wanda suke wakilta cewa ga abin da masu zartar da hukunci na gwamnati suka kawo suka kawo kuduri suke so su kashe shin haka ya muku shin in ya muku to in bai muku ba ya za a gyara shi ko a cire wannan ko a kawo wancan to su suna da wannan hurumin da za su canza ko kuma su kawo kwaskwarima kan irin kudurin da masu zartar da hukunci suka kawo da domin a kula da shi domin a bada izinin a kashe kuɗi so duk abin da majalisa suka sa hannu suka ce ko kuma suka bada shawara ko kawo sauyi to su kuma masu zartar da hukunci wato executives kenan dole ne sai sun aiwatar da abin da su majalisa suka ce. Mhm. Yawa ga wata tambaya gare ku ku duka biyu da harko Profesa Mustapha me yasa har yanzu wannan kasahin kuɗi an kasa zartar da shi ballantana har shugaban ƙasa ya sa hannu a fara ayyuka a ƙasa a dalilin da ya sa har yanzu ba a zartar da wannan kasahin ba shi ne ba a samu daidaito ba tsakanin ita majalisa da shugaban ƙasa kamar yadda dakta ya magana a tsari idan shugaban ƙasa ya kawo wa majalisa kasafin kuɗi ya baje su kuma za su koma su duba shi wani gyare-gyare su fi shi ma. kan su dawo da shi kuma shugaban kasa idan ya gamsu da abubuwan da aka yi sannan ya saka hannu sai ya zama doka ko kudiri sai a dinga aiwatar da shi to wannan da ne har yanzu ba samu ba tsakanin majalisa da shugaban kasa yasa ba a fara amfani da shi hmm. yawa dr ahmed akwai abin da zaka kara koko bayanin eh ai dama cikin farko shi wannan kasafin kudin bana ya zo da wani sauyi wanda ba mu taba gani ba kamar yadda kuka tuna a shekarar da ta wuce tun a disamba aka fara samun kaddama a kan wannan shi budget din da farko aka tura aka ce an samu kurakurai wanda sai da aka har sai aka kuri wasu ma saboda wanda suka kawo irin wanda suke da hannu kan wannan kurakuran wanda har shi yasa aka ƙara turo wani sabon kwafi na shi wannan budget din wanda har aka ce akwai lokacin da ake ta kira kirayen ma aka ce wai har ma ya ma bace wanda har ake zargin su majalisar zartarwa da cewa sun ɗauke badaɗi ne domin a ɓoye wannan kurakura wanda daga baya suka zo suka ce ba haka bane ba wanda daga baya aka kawo wasu kofi daga baya so yanzu dalilin da yasa da an wuce wancan a tarihi kenan yanzu dalilin da yasa su kamar masu zartar da hukunci kamar su majalisar zartar da hukunci suka kawo cewa sauran ma'aikatu ko kuma hukumomin gwamnati mm. suna nazari akan gyare-gyaren da aka yi saboda kowace ma'aikata ta ta an tura mata irin gyaran da aka yi a kasafin kuɗin ah, ma'aikatarta to za ta duba ta ga meye ne aka cire meye ne kuma ba a taɓa ba domin su kuma su kuma ah, ah, masu jakar da hukuncin su zo su amince da matsaya guda ɗaya wanda su rubuta su mai da martani ga majalisar tarayya ko majalisar majalisa ta nan abuja mm. so wannan dama yana iya faruwa saboda su yanzu wannan shugabanci da muke da shi suna so su tabbatar cewa duk abin da aka kawo sun san da shi sun amince da shi sannan aka zartar da shi sannan akwai kira-kiran cewa an cire manya-manyan ayyuka kamar titin jirgin ƙasa da ake so a yi daga lagos zuwa Calabar. wanda har su 'yan majalisu suka fito suka ce su eh, majalisar zartarwa ba ta kawo hurumin ko kuma kudurin aiwatar da wannan babban aiki ba wanda su kuma majalisar zartarwa suka ce sun gabatar da wannan kudurin to wanda kuma har kudin da aka taba wanda su suka ce shine har eh, naira biliyan sittin wanda aka ware za a yi aikin jirgin ƙasa daga lagos zuwa kalaba wanda yanzu haka baya cikin kasafin kuɗin da majalisa ta miƙa ma eh, majalisar dattarwa wanda su kuma majalisar dattarwa hakan bai musu daɗi ba akwai ce ku ce akan haka duk da cewa su majalisa sun yi kiraye ga majalisar dattarwa cewa idan suna tunanin akwai abin da ba a sa ba wanda suke so a sa za su iya turo takarda a rubuce cewa an sun ga abu kaza an cire shi ba wannan kawai titin jirgin ba akwai abubuwa da dama wanda aka taɓa kamar kuɗin da aka aka kawo cewa za a yi ida hanyar jirgin kasa daga abuja zuwa kaduna shi ma wannan an rage mishi kuɗi sannan akwai eh, kuɗin da aka ce za a yi titina shi ma an rage mishi da wasu kuɗaɗe wanda kuma kuɗaɗen da aka rage sai wasu kuɗaɗe kuma sai aka kai su a kasafin kuɗaɗen da za a ba 'yan majalisu domin su yi aiki a mazaɓinsu to wannan ya kawo rashin jituwa tsakanin shi majalisa da dattarwa wanda suke tunanin su ne da cewa suna tunanin akwai manya-manyan ayyuka da suke da amfani al'umma an cire su ba a sa su a kasafi ba kuma suna tunanin cewa an kai wannan kuma abin mamaki ba ne ba kasancewa tun farko shi budget din dama kasafin kuɗin an kai shi dama kala-kala akwai na farko akwai na biyu to ba musamman ne ne yan majalisa suke amfani da shi ba wurin tabbatar da kudirin kasafin wannan kuɗin bana ba tana iya an samu bambanci tsakanin waɗannan ah, takardun. yawwa to ga tambaya ga dukan ku biyu. Da farko dai an san cewa shi kasafin kuɗi yana nuna alƙiblar gwamnati ne ina suka sa hanya. To da alamar cewa shi shugaba Buhari ya sa hanya kan tsaro da yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma ƙarfafa tattalin arzikin ƙasa inda za a kauce daga dogaro da kan mai zuwa kan gona da noma. ya kuke ganin cewa shi wannan kasafin kudin shi budget din nan da ake kai yanzu ya karfafa wannan tunanin shi shugaba muhammadu buhari to wannan kasafin kudin ne abin da nake ganin shi ne na farko ya karkata ne wajen manyan ayyuka saboda wurin da ya samu a kasafi mafi tsoka shi ne harkar manyan ayyuka sannan kuma a harkar ilimi sai harkar ah, lafiya da sauransu wanda abin da ya kamata kuma idan ana so kasa inganci da farko ya kamata ya bada karfi a harkar ikini da harkar lafiya saboda harkar da harkar lafiya su ne suke gina dan adam dan dan adam ya kuma zai yi amfani da karfi da karfe da wasu albarkatun kasa ya zo ya gina kasa saboda haka dan dai ana so kasa kuku ya zama so da inganci da ya yi amfani dole ne ka zuba ka ya zama cewa harka da harkar lafiya kamar yadda na yi bayani. Mm. Ni daga wani na wannan kasafin kuɗi na bana ni ya birge ni saboda ya samu manya-manyan ayyuka sun samu kaso mai yawa. kuma dama irin abubuwan da muke so mu samar da shi abubuwan eh, da za su sauwaƙe ko kuma su kawo sauƙi wurin samar da abubuwa da bunƙasa ƙananan masana'antunmu da har wasu ma da ƙasashen waje za su ji sha'awar su zo su sa hannun jarin su a ƙasarmu wani abubuwan da su ne ake kula da su musamman ma tsaro idan babu tsaro babu zaman lafiya ba yanda za a yi tattalin arzikin ƙasa ya ci gaba babu yadda za a yi 'yan ƙasashen waje su zo su sa hannun jarin su wanda idan har aka samu rashin aka samu tashin hankali da rashin tsaro wanda ma suka sa hannun jarin su za su cire hannun jarin su ko kuma in ƙasan ma da suke da kuɗin za su hannun jari a masana'antu kuma a ma'aikatu za su ringa za su da cirewa suna kai su wasu kasashe hmm. wannan ba abun mamaki ba ne ba da har muka ga cewa shi shugaba Buhari ya mai da himma kan tabbatar da tsaro da zaman lafiya a Najeriya wanda shi hmm. yasa kake ga kasafin bana harkar tsaro ya fi ɗaukan ah, kamar rabo mai yawa hmm. sannan kuma harkan ilimi yana da muhimmanci dole ne idan aka samar da abubuwan da ake bukata al'umma to dole su kuma al'umma su ma sai an shirya su an ba su ilimin da ya dace su samu domin su yi amfani da abubuwan da aka damar da aka aka ba su domin su zama masu ba da gudunmawa tattalin arzikin kasa ah, mm. sannan kuma in ba lafiya to ka ga ba ni za a yi aiki ba ni za a yi sana'a to shi mm. sa aka mai da hankali kan harkan tsaro da ilimi da shi lafiya wanda mm. kuma muna tunanin hakan zai tallafa ma duka sassan ƙasar nan baki da duka kudu da arewa in aka samar da tsaro kamar aka samar tsaro a arewa zai shafi 'yan kudu saboda misali kamar naman da ake ɗauka daga maiduguri ko kifi da ake kawo maiduguri ake kai shi lagos yanzu za a ringa kai shi lagos masu sana'ar kifi ko kuma sana'ar nama a lagos ma an samu su aiki da aka samu aka samu tsaro da lafiya da zaman lafiya a maiduguri to haka hmm. idan aka samu ilimi yan ƙasa suka samu ilimi yan arewa zai iya zuwa dauke shi aiki a kudu ko ko da kudu zai iya zuwa dauke shi aiki arewa a domin a tallafa ma kasar nan baki ɗaya. Mm. Yawwa eh, kan Jamila ta yi wata tambaya ni abin da ya ɗarme mini kai Profesa Mustapha da Dr. Ahmed a gashi dai wannan kasahin kuɗi ana ta turka-turka da jayayya a kai ɓangaren gwamnati da su 'yan majalisa amma kuma mun ji an ce 'yan majalisar dokoki sun sayi motoci kuma ba a zartas da wannan kasahin kuɗin ba daga ina suka samu kuɗaɗen da aka sayo waɗannan motoci kamar ko motoci guda sittin muka ji an ce to ai dama akwai wani ayyuka da kuma wani kashe-kashe da aka doka ta bayar da cewa idan ba a zartar da kafa ba za a iya yi waɗannan ayyuka su ne kamar ƙananan ayyuka da kuma biyan ma'aikata da kuma sauran wasu ayyuka wanda dole sai an yi su sannan za a samu gwamnati da hukuma za ta to ina gani yi amfani da wannan dokar ko wannan damar ne suka sayi wannan motocin kafin kuma idan an zartar da kasafin kuɗin a zo a yi manya-manyan ayyuka wanda doka ba ta yi aiki ba har sai an zartar da wannan kasafin. Hmm. To ɗaya daga cikin abin da ake cece ku ce a kai baya ma a kafofin sadarwa na intanet. suna mutane da dama suna kukan cewa ta yaya za a ce kuɗin da aka ba wa su, su hukumar uh, dattawa da su majalisa, majalisa su ya fi yawa idan ka duba ya fi ƙasashe uh, jihohi 21 na najeriya idan ka duba kuɗin da aka, aka ware musu to kuma uh, dokta ka yi maganar cewa ai sun rarragi kuɗi da dama haka daga bangarori da, yawa a kasafin kuɗin sun sa inda yadda hmm. za su je siwa uh, hmm. aiki amma kuma yanzu kawai ya tafi wajen su kenan me za ka ce da haka eh, da farko gaskiya ni a hakan tun da ya faru ni dama mun ga ce hakan bai dace ba saboda shi wakili ko kuma wanda ke majalisa abubuwan da ake tsammanin zai yi ba masu yawa ba ne ba kuma mun san a tarihance ba wani tasiri suke zuwa suke yi a mazaɓinsu ba sai inda za a samu canji bana amma abin da muka sani cewa idan aka karfafa hukuma ko kuma ce majalisar zartarwa aka karkatar da akalan kudaden nan aka miƙa musu za su fi iya aiwatar da shi fiye da yadda 'yan majalisu za su gutsura wa'annan kudaden su je sa a jihonsu su je mazaɓinsu su ringa yi. to ni ina da mai ra'ayin cewa a rage ma sanatoci da 'yan majalisu albashi ko ba dole bane ba sai yan majalisa ya zo abuja ya zauna daren dam kamar yadda ake a ingila za ka ga cewa wasu 'yan majalisun ma daga garuruwan su suke zuwa idan za a yi zama su zo su zauna in an gama zama kuma sai kowa ya koma gidajensu ko kuma garurukan su su zauna a can wannan zai rage yawan bukatu kashe kuɗi wurin samar da gidaje eh, da ake ba su da wasu allowances da sauransu kuma sun ganin cewa yawan su muna da majalisar eh, karamar majalisa da babban majalisar dattijai wannan yawan su ya ƙara kuɗaɗen da ake kashe ma su 'yan majalisun kuma wannan ya kamata a rage shi a karkatar da aka kuɗaɗen nan a tallafa matalaka wannan da su suka zaɓi wa'annan masu eh, masu wakiltar su kuma kamar yadda na ce masu wakiltar nan idan aka ba su kuɗin mazaɓin shi ɗin nan shi suna yin aikin shi ne tambayar da za a yi kaga ku su ne kamata su je suna wani aiki ba su magana kula da doka ne da zartar da doka bai kamata su ce suna yin wani aiki ba kawai su mm. aiki su ne kamata su ringa yi su duba kudirin da yan majalisar zartarwa suka kawo in ta yi ce ta yi in ba ta ba a gyara mm. ba wani aiki da za su je su yi a karamin hukumar su akwai chairman akwai kansila akwai gwamna to duk wa'annan kuma suna ana ba su kuɗaɗe kuma a ce an ba kuma dan majalisa kuɗi ya je wani aiki kuma har yanzu ayyukan nan ga su nan ba a gani komai a ƙasa hmm. saboda haka yi kin wannan sai-sai motocin su da kuɗi a kuɗi da ake tara musu kamata su rage kuma wannan na shi shugaba Buhari wannan abun zai ƙara bashi fahimtar cewa ya ya kamata ya bullo ma 'yan majalisun nan cewa su ma ya kamata su ba da irin gudunmuwa domin ga yadda shi shugaba buhari yake rage albashin shi ga wasu gwamnati suke rage albashin shi so kuma shi ma yan majalisu ya kamata manta shi ma irin nasu gudunmuwan kai su sun haƙura ma da irin wannan alansu da ake basu a ji a yi matalakawa aiki. Hmm. yawwa ka yi maganar canji ah, dr hmm. ahmed adamu yawwa hmm. idan 'yan majalisar dokoki suna ci gaba da yin irin waɗannan abubuwa da suka saba yi a baya misali gashi yanzu ana cikin wannan cece kuce na kasahin kuɗi ba a zartar da shi ba amma sun soyo motoci yau hmm. irin waɗannan abubuwa su ya kamata a baiwa hihi ko kuma irin ƙananan ayyukan da profesa ya magana a kai a wa talakawa kahin a zartas da kuɗi. aiki ga farko su ba su ke matalakawa aiki ba su wakiltar talakawa kake yi kowane bangare na gwamnati dole ne ya san ne aikin shi ne hurumin shi da doka ta ware ya yi to kin su duk kuɗin da aka ba su iyaka za su kashe ba kansu ne kuma wannan sayan motocin da aka yi tunda har kasafin kuɗi ba a zartar da shi ba shugaban ƙasa bai sa hannu ba duk da cewa shugaban ƙasa yana da ƙayyadajjen lokaci da in bai sa hannu ba wannan ya zama doka ko ya so ko bai so ba so duk da haka ba su da hurumin da za su je fara taɓa kasafin kuɗaɗen da ke cikin wannan ƙudurin ba tare da shi shugaban kasa ya rataba ya hannu a kan shi ba mm. wannan ya bada zarar su eh, zarar su ake cewa da bukatuwar su samu kansu abubuwa wanda ba na talakawa ba ne ba. Mm-hmm. Yau, Profesa Mustapha Muktar ƙungiyar dattawan Arewa ta gabatar da korahi uh, ne zan ce yau wani cewa kamar a cikin wannan kasahin kuɗi da ake dambarwa a kai kasan da aka ware wa arewacin Najeriya kamar akwai ƙwara a ciki. An ƙwari arewa, me za ka ce? Uh, a gaskiya dalilin da da tawon arewa suka bayar na cewa akwai kwara a ni ba na ganin akwai haka saboda su sun da dalilin cewa kuɗin da aka ware na ayyukan yau da kullum kananan ayyuka wanda shi ne kashi saba'in daga cikin ɗari na wannan kasafin kuɗin wai zai tafi a wajen yan kudancin najeriya albashi da sauran wasu alawar saboda su ne suka fi yawa a cikin ma'aikata to wannan ba dalili ba ne idan dai ana so a duba a ga ko akwai daidaito ko ba daidaito sai dai a duba manyan ayyuka aka yi a gani ya ka sanya saboda kuma manyan ayyuka da suke sun ba a saka su da yawa ba idan ka saka babban aiki ka kara mushi kaso to shi kansa babban aiki yana tafiya da kudaden da za a biya kananan ayyuka misali dan ka zo ka gida ka buɗe makaranta ko asibiti to ai dole ka ɗau malaman makaranta dole ka ɗau malaman asibiti dole ka ɗau kuma dole ka dinga biyan su duk wata har wannan shekara ta kare saboda haka ko da an rage kasan da aka ba ƙananan ayyuka an ƙara wa manyan ayyuka to dole zai zamanto dai akwai a kuɗaɗe da za a dinga biyan wannan ma'aikatan ina ganin ba haka ya kamata a kalli wannan kuɗin ba eh, ya kamata a kalle shi ne a bangare zuwa bangare a duba bangaren lafiya manyan ayyuka bangaren sufuri da sauransu akwai daidaito eh, wannan kasa ya zama akwai daidaito profesa ba a fara maganar arewa ko kudu ko wannan bangare sun samu da yawa ko ba su samu ba eh, yau profesa lokaci ya fara daga mana hannu a gurguje dr ahmed adamu kana ganin kukan raɗaɗin talaucin da talakawan najeriya ke yanzu haka yana da alaƙa da rashin zartas da wannan kasahin kuɗi da farko da zan ce ba duka ba yana shi rashin zartar da kasafin kuɗi yana da nashi kasan amma ba shi ne don da yasa irin mutane suke cikin halin kakana na yanzu ba da farko dai kamar da muka san cewa karancin man fetur ya yi yawa wanda kuma man fetur ya daga cikin abubuwan da ke sa haihawan farashin kaya su ƙara tashi sannan kuma akwai jita-jitan cewa dama dala ta ƙara tsada mutane sun ƙara ma kuɗaɗensu kuɗin sayan abubuwa yawa sannan kuma akwai karancin lantarki da ake samu ta dalilin rashin samar da iska gas wurin eh, yawa muna muna godiya sosai Profesa Mustapha Bunta da Dr. Ahmed Adamu abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan masu saurare muna godiya sai gobe Allah ya bamu alheri siyasa kuma